ku da kasancewa da Allah TV sha Allah bidiyon mu na za mu ku jawabi ne akan yadda za ku yi rijista ko kuma a ce yadda za ku yi riƙayen mining na shi wannan token mai suna Celia. ga wanda bai san yadda ake yin mining ba za mu nuna muku yadda ake mining za mu ajiye muku link wanda za ku rijista da shi wannan ah, token mai suna Celia. wanda kuke gani bacin ka rajista ka yi login zai kawo ka wannan feji ne in ya kawo ka wannan feji to za ka yi click a kan nan inda wannan alamar a gatar-gatarin yake jujjuyawa sai ka click a kan shi kamar haka da ka yi click a kan shi kamar haka zai buɗe maka to da ya buɗe maka haka sai ka ɗan jira gashi nan yana searching to kamar da kuke gani nan gashi inda ka rubuta min 0.5 cilia sai ka danna shi kamar haka da ka danna shi kamar haka sai gashi ya ƙara cewa start mining ma'ana ka so mayin mining sai ka yi click akan shi ma'ana ka danna shi kamar haka da ka danna shi kamar haka shikenan sai ka jira to kamar da kuke gani gashi na mining session successful gashi na an soma mining za ku ga nan bara sai ya ƙaru sannan kuma abin da aka yi mining na ƙarshe shine mai 0.5 cilia sannan sai bacin awa bakwai za a ƙara a bacin awa takwas kenan za a ƙara yin wani mayan ɗin wannan shine yadda ake yin mayan na shi wannan cilia ɗin na fatan nan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum